وظائفها يا الله ننسى شيء ويؤتي من لدنه اجرا عظيما وما الله يباير يا زليش لا دام الدنيا معناها ان ان كان يتي الله يباير لا دام الدنيا وانا ايتنا مغنى اكن الله تبارك وتعالى بايا زلنت احمد التساء امر يدي الله بكن سيفا ايتي ونظر الموازين القصه ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا ان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا هاتفا Allah ce za mu ajiye mizani na adalci a ranar kiyama ba za a zalunci kowace rai wani abu idan abu ya kasance da ƙwayar kumayya to wannan abin za mu zo da shi ranar kiyama na ba Allah ya ce wa kafa bina bi mun isa mu zama waɗanda ya zanta cewa masu hisabi sai za a rubar ya ce ma da hadar kitab la yuzabi sagiratan wala kabiratan illa a sai Allah ce wanda bi ma'amil wa ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد وما وما ظلمناه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم قال حديث البخاري حديث آه أبو سعيد الخدري الله يقارى مكدا أسمى حديث الشفاعة وحديث بدوره أتجنك الله يسي الملائكة ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خرجل من إيمان فأخرجوه من النار ku je ku sake duba bayi a cikin wuta duk wanda ku gan da daidai da ƙwayar umayya na imani a zuciyarsa shi da ƙwayar zarra to ku fito da shi daga cikin wannan wutar to wannan zai sa ku yukuriju na kalkan kafira mala'iku za su fito da halittu masu yawa waɗanda wannan halittun ah, za a fitar da su daga cikin wutar jahannama shine Abu Sa'id al ya yace in kun ga dama ku karanta inna allaha la yazlimu mithqala dharra وإن تقوى حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما idan mun kalla da ke cikin Bukhari da Muslim hadisin Abbas al-Abbas ce da manzala sallama inna ab inna ammaka aba qadim kana yahutuka wa yansuruk fa hal nafa'atuhu bi shay shi Abu Talib ya ma ikin Allah ya kasance yana kare kuma yana taimakon ka baya bari a cutar da shi shin za ka amfani da shi da wani abu sai ce kwarai kwa domin za a sa ne a gefe na wuta ba za a sa shi a tsakiyar wuta ba walaula ana ba dan ni ba la kana fi darkil asfali min an nas da ya kasance a kan kasa kasan wuta amma wannan kare manzo Allah ta kalma da yayi da taimakon ka dai wannan shine ya masa idan mun kalla hadisin da ke cikin muslimi da zai fassara mana wannan ayar shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yuzlimu mu'minan hakana Allah ba zai taba zalunta wani mu'mini kyakkyawan aiki ba in yayi shi yusabu alaiha rizqu fi dunya za a bashi ladan arziki a gidan duniya wa yujza biha fil akhirah kuma dai wannan aikin da aka bashi ladan a gidan duniya kuma za a bashi a ranar lahira wa amma al-kafiru yace amma kafiri fa yut'amu biha fi dunya in yi abin arziki ciyar da shi kawai za a gidan duniya fa'iza kana yawmul qiyamati lam yakul lahu hasana amma a ranar lahira bai da komai malamai ta ce lam yakul lahu hasana ai lam yakul lahu aljanna bai da aljanna amma mun yi riba bai zai za a bashi a duniya muna gane za a bashi a duniya kyakkyawa kuma ya je lahira a bai sakamako mai kyau da alamun gane to shine inna allaha la yazlimu mithqala dharra wa in takwa hasanatan yudha'ifa idan ma mutum yake kyawun Allah zai ninninka shi akan ka'idar man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa la yuzlamun an adam in yazo da kyakkyawa to za a ninka min shi gida goma har zuwa ninki bakwai. amma in yazo da mummuna iya wannan mummunan da shi za a saka masa bayan ta kan yace masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim cewa a misalin waɗanda suka ciyar a hanyar Allah kan mutum ne ya aka yi sa ƙwaya sai ta fito da zangarniya guda bakwai sun ta fitar da zangarniya guda bakwai ko wasu zangarniya ta ba ka ka kwaya an baka na to har Allah yake ninninka shi ne yuzaifa shi ne wallahu yuzaifu liman yasha muna gane shi ne wa in tafa hasanatin yuzaifa wa yu'ti min ladunhu ajran azima sai Allah ya bayar da gare shi ladan da yawa Allah ba mu ladan da yawa sallallahu alaihi يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تكونون لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى سفر أو جاء أحد منكم من الغائب وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لا نصم النساء أو لا نصم النساء فلم تجدوا ماءً وعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا نعم الله مدركي سكي أبايا أخي أين الفتحة الله يكي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يا يا أبن ذيك تنشي إذا جئنا من كل أمة بشهيد idan muka zo wa kowace al'umma da mai shaida a gare ta waje ina bika ala ha'ula shahida muka zo da kai a matsayin mai shaida game da waɗannan wannan al'umma Mana fa kaifa ai ta shine fa kaifa yakunu al-amr wal hal ta yaya al'amarin zai kasance ta yaya halin zai kasance a ranar alkiyama lokacin da za a zo da mai shaida a kowace al'umma kai kuma mu zo da kai a matsayin mai shaida akan al'umma وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء لا أدون أنما لا أدون ما صبايا الشيء ونقول يسوع ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم هو الأمة لا نظمة الشهيدة والنبي بعد الشهيدة أكن تدري الشمس تولنا آية Abdullahi dan Masudi yake cewa kaga wannan tana nuni akan cewa kowace al'umma akwai wanda zai ba da shaida cewa ta yi biyayya ga Allah ta yi biyayya ga sakon da Allah ya bayar kamar yadda kamar yadda kuma ita ma kamar yadda wannan al'ummar tamu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo ya da shi da akan wannan ne yasa Abdullahi dan Mas'ud ke cewa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min iqra alai yi min karatu ya kai Abdullahi dan Mas'ud fa qulti ya rasulullah sai ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa alayka wa alayka unzil na karanta ma alqur'ani bayan kai aka sauko da annan alqur'ani kana na am yace eh inni uhibbu an asma'ahu min ghayri ni ina ji wannan qur'anin daga wani na ba na karatu abdullahi dan musulmi yace fa qara'atu suratan nisa'i sai na karanta suratul nisa hatta ataitu ila hadhihi al-aya hatta nazo kan wannan aya fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin وجئنا بك على هؤلاء شهيدا تقولنا زوانا مقال لك حسبك الآن يا الشكاك فإذا عيناه تبيضان في جائدة لما ذن الله صلى الله عليه وسلم إن هذا برد هو سبدا هو الأمة ذا كون ببادي شيء لأقل تاي كذا تاي كذا تاي كذا تولى الأمة كما من ذن الله صلى الله عليه وسلم نجي بادي شيء كيني وزئنا بك على هؤلاء شهيدا muna gane sannan al'umma manzala ta salma ita ta ba da shaida kuma akan sauran al'ummomi domin rana alkiyama za a tambayi mutanen annabi nuhu a ce shin annabi nuhu ya zo muku da sako su amon gashi bai zo ba bai zo ya mana gargadi ba za a ce masa to waye shi annabi nuhu zai ce shi kuma ya zo sai a ce waye zai bayar da shaida a kansa sai ce muhammadu da ummatu muna gane ha ne wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafa litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wani ta'in kuma al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi takan zama shaida akan yar uwarta domin an wuce da gawa an yabe ta an faɗi kirkin ta. da aka faɗi kirkin wannan gawar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da aka faɗi wannan kirkin gawar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata a wace wajaba da aka wuce da wata kuma aka yi mata mummunan magana in zala ita ma yake wajaba sabai ka tambaye shi wannan an yabe ta wajaba wannan an kushe ta wajaba yace wanda al'umma suka yabe ta aka ce wajaba to wannan wajaba Allah aljanna amma wannan kuma da aka mata mummunan yabo tun aka ce wajaba to wajaba Allah annar zala ya karanta wannan ayar yace wa kadalika ja'alnakum ummatan wasaqa litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna rasulu 'alaykum shahida shine ma'anar sa kaifa idza ina min kulli ummatin bi shahidin Waje ina bika ala haula shahida sai Allah ce yawma a wannan rana ta rana alkiyama ya waddu alladhina kafaru wa asaw rasul waɗanda ta kafirce ma Allah suka saba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to za su lautu sawwa bihim al-ard da ƙasa ta tsage ta shiga ciki kawai sai ta daidaita ma'ana a daina ganin su in shakkat wa bala'atuhum mimma yarawna min ahwali al-mawaqif da ma kasa ta tage su fada ciki ta haɗe su da daidaita ba a ganin su akan da ma wannan da ma za a yi wannan kaga yau ma yanzuru al-mar'u ma qaddama yadahu wa yaqulu al-kafiru ila laykani kuntu turaba ai shine yau ma idan yawaddu alladhina kafaru wa atawu rasula law tusawwa bihim al-ard da ma kasa ma na ta tage su fada ciki ko ta daidaita duk da makasa muna gane sai Allah ya ce wala yaktumuna Allah hadisa ba za su boye wa Allah zance a wannan rana ba dole su magana to wannan ayar sai ta ba waɗansu iskali da faɗin Allah ta'ala wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi rabbina ma kunna mushrikin sa'id ibn jubair yake cewa ja'a rajulun ila ibn abbas fa qala wani mutum ya zo gurin abdullahi dan abbas sai ce masa sami'tu allah azza wa jalla na ji allah madaukin sarki yana cewa yana nufin ikbaran al mushrikeena na al qiyamah annahum mana yana nufin labarin da Allah ya bayar game da mushrikai a ranar alkiyama za su wallahi rabbina ma kunna mushriki za su wallahi ya ubangiji mu taɓa yin shirka amma a wannan ayar kuma ce wala yaktumuna la haditha ba za su ɓoye wa Allah zance ba na lamu gani ba za su ɓoye wa Allah zance ba ba za su ɓoye wa Allah zance ba nan kuma sun ɓoye sun ce buke shirka ba sun yi a kama akwai contradiction kenan kamar akwai tukka da warwara sun ce ba za su ɓoye wa Allah zance ba haka Allah ya ce wala yaktumuna laha, hadisa kuma shirka suka yi sun suna shirka kuma sun ce wallahi rabbina makon na mushriki ya tambaya abdullahi dan abbas masanin alqur'ani shi ta duk lokacin da ka duniya za ta ma qur'ani akwai sabani ke bai sani bane da ya sani da ba zai faɗi wannan magana abdullahi dan abbas sai ce amma qawluhu wallahi na makon na mushrikin Faɗin su cewa wallahi na makon na mushrikin فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام نسكى جيرانا الكامة تسكى آه أيضا وانده زي شقاء الجنة وانده يكي مسلمي تسوك مسلمور الشركة سيسكى تعالوا فلنجحد تزوم موسى أبدا مكي أجل الدنيا شين يسكى والله ربنا ما كنا مشرك haka Abdullahi dan Abbas ya faɗa to da kai wannan ƙaryar fakatama Allahu ala afwahihim Wata wa takallamat aydihim wa arjuluhum daga nan sai Allah ya dotse bakin tunda yanzu za su karya sai zan zanto cewa hannayensu da gaban su suka zuke magana to su kuma wannan kankan su kuma wannan wato gabbai da Allah ya ce al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun to su kuma wannan gabban ba za su karya ba su ne wallahi da rabbina ma kunna mushrikan su ne wala yaktumuna la alayhi su kuma wannan suka zo bayani tunda can baki ya ɓoye ko to su kuma sauran gaban da za su bayar wala yaktumuna Allah haditha ba za su koyewa Allah dan ce ba kaga magana ta kuma dama ma Allah ta rana alkiyama al yawma nastimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima ya yaksubun kuma daga ci har fata su sai ta bayar da shaida wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu anfaqana Allahu alladhi anfaqa kull shay Allah da ke sa kowa ya magana wala yaktumuna Allah haditha ba za su koyi wa Allah maɗaukin sarki zance ba daga nan Allah maɗaukin sarki da ma'aran ma ya karanta wannan aya daga nan Allah tabaraka wa ta'ala ta shi Ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la taqrabu as-salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah ana kar ku je ku yi sallah alhali kuna ne alhali kuna cikin maye me dalili dalili da asali ba a haramta giya da giya halali ce kowa yana sha in ka sha ba kai laifi ba saboda duk abin da Allah bai ce haramun bane kaga bai zama haramun yanzu kama a Najeriya ne duk abin da babu doka a kan ka je ka aikata ba da bai ce kai laifi amma ka kai doka yau gobe ka aikata ka shi nan kuma kai laifi na lamun gane to Allah ya kira da cewa wato kada mu kusanci sallah alhali muna maye wanda na faɗa nake giya da ba a haramta ka ba shi kan sallah hadisin tirmidhi ah Sayyidina umar sayyidina umar ya ruki Allah cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya ya ubangiji kai mana magana game da giya bayani gamsashe domin magabata tun kafin zuwan musulunci akwai magabatan da ba sa shan giya misali sai na abubakar da baya shan giya ai sallabi a cikin tarihin sai na abubakar ya faɗi wata magana ya ce iya daga cikin abin da ya sa sai na abubakar bai sha giya ba wata rana ya fito daga gida zai je wani guri sai ga wani mutum ya sha giya ya yi mankat mutumin ya je kan kashi sai ya lakato zai zo gurin baki sai ji wari sai fata daga nan sai na abubakar ya sa kansa ka'ida iya nan cikin tarihin sai na abubakar na sallabi cewa sai na bakar bai taɓa shan giya ba ko bai sha giya ba akwai waɗanda dalilin da suka haramta wa kansu giya mutum ne zai sha giya sai ya faɗa wa ƙanwarsa ko ya faɗa wa ɗarsa ko ya faɗa matar da bai kamata wannan yasa tun asali suka haramta wa kansu giya saboda wannan mummunan tasiri na to sai na umar iya daga cikin wanda ya roƙi Allah cewa Allahumma bayyana na fil khamri bayanan shafiya ya ubangiji yi mana bayani gamsashe mai warke mai game da Shi ne Allah ce annaka al-kamr wal mai qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbar min nafsihima to sai zan ce cewa a lokacin sai kamar yadda kamar yadda sa'id ibn jubayr ya ruwaito yace kana nasu ala amri jahiliyatihim mutane sun kasance a kan jahiliyarsu har lokacin da aka musu umarni ko hali. ya hani fakanu yashrabunaha awwal al-islam hatta nazala sun kasance suna shan giya har sai da wannan ayat ta sauka sai yake cewa nashrabuha lil manfa'ati la lil ithmi mu muna shan ta ne dan amfanin ta ba dan mai zunubi In inda ce kul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin In da an ce akwai amfani da yawa a tare da ita akwai amfani amma akwai akwai zunubi mai girma kuma akwai amfani ga mutane to har wannan lokacin mutane suna shan giya har sai lokacin da ya zanto cewa kamar yadda har lokacin da ya zanto cewa sabai suka zo abdurrahman ibn awu ya haɗa musu cin abinci da abdurrahman ibn awu ya haɗa wa sahabbai cin abinci muna gane ha daga ciki ya haɗa musu hadda giya suka sha da aka zo limanci kuma sai na ali shi ya shiga cikin wannan limanci da ya shiga cikin wannan limanci sai zanto cewa ya karanta kulliya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sai man ta yace wa nahnu na'budu ma ta'budun to daga nan sai kuma Allah ya saukar da wannan aya cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara kada ku rinka kusantar sallah alhali kuna cikin maye muna gana sai ce hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san ainihin abin da kuke cewa to wannan malamai sun fassara ta da giya cikakkiya amma wasu cikin malamai kuma sai suka fassara ta da gangaɗi mayan na gangaɗi suka fassara da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cikin Bukhari da Muslim idan na asa kuma ko yusalli idan ɗan ku fara jingidi alhali yana bacci falyarsa to yake da wannan sallah wal yanam je ya bacci hatta ya alamu ma yaqu hatta ya san me yake faɗa sannan ya dace da sallah da haka idan kana sallah cikin dare bacci ya kama ka kuma ka shine sunna muna gana amma za ga mutane suna matsantawa ko yanzu wannan izu shirin da ake zuwa a yi yayyawa ina ma ne a tarawihi a min ido ashirin a ta hajji sai a ido arba'in a ga ido hudu kenan an yi sauka ko kuma a'a a tarawihi a ido talatin izu ɗaya da rabi rabi idan ta hajji an zo a yi ido uku rubu'i rubu'i rubu'i sannan raka a tashi uku ko sai a yi karanta a yi wuturi da ita mana dai a sauƙaƙa wa al'umma shi sa wanda ga ya zo ya bacci wani ya zo ya zauna wani ya zo ya kwanta ba an ce da shi bane amma ku zo min al'amali ma ku in za ku aiki ku dauke da za ku yi muna gani ba la'alla ina jin irin wannan ne yasa waɗansu da yawa suke kokarin ce ma wata hajjidin bid'a ce kaga daga lokacin da mutum ya ce ma tahajjudi bid'a ce to daga nan ya zama jahili nan ba eh wannan jahilci in dai kake bid'a ce to wannan jahilci ne number one dalili da salatul tarawih da tahajjudi da kiyamu ramadan da abu ɗaya idan an ce tarawih saboda ana yin raka a hudu a huta a raka a hudu a huta shi ta a da tarawih idan an ce kiyamun layl ko kiyamun ramadan saboda a cikin dare ake yi shi ta ka ce kiyamun laili in an ce ta tahajjudi saboda sai an yi barci a wani lokacin an tayi sannan ake shi ta zama ta tahajjud amma duk abin da ake nufi ita ce sallah ta dare wanda hadisi cikin bukhari ya tabbatar da cewa manzon Allah yana yin sha ɗaya ko raka'a 19 shawa kuma ga hadisin Abu Dharr al-Ghifari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tsaya yi sallan nan da limani har liman ya gama sallah wannan hadisin ashabu sunan al-arba'a da sarro ko hadisin Abu Dharr al-Ghifari to wannan kamar ya yayi tsawon daren ne gaba ɗaya to wannan kan abu ne da yake da asali a cikin addini kuma abin da sai su ce bida'a rashin sanin nasu ya kai sun kasa bambance bida'a a yare da kuma bida'a a addini Bida'a a addini shine ka kirkiro wani abu a cikin addini ka ce ka samu lada wannan shine wanda ba shi da asali a addini da duk kuma tana da asali a addini da kayan mun da ya mun gane ko manzo Allah bi ce mun kama ramadan imanin wa hisaban gufra lakum ma taqaddama min dhanbi muna gane ha in an ce bid'a kuma a yare shine zuwa da sabon abin da ba a taɓa zuwa da shi ba ka zo da abin da ba a zo da shi ba ko an yi shi an daina aka dawo da shi bid'a ta yare ke da haka wacin bid'a da sai na mulke ni'matul bid'a sahabi ba bid'a ta addini yake nufi bid'a ta wani abu da aka fara zamanin Annabi sallallahu alaihi yanzu aka dawo da shi wannan yasa sai na Umar yake sa limami ɗaya na maza ɗaya na mata kuma manzo Allah yake alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajib na mutu ku da riko da sunna da sunnan kalifofi na guda hudu sai na umar shi yake sa limamai ko ba shi yake sa ba an samu a cikin sahabbai wanda ya saba masa ba samu ba gwanin yana da sunnatul khulafa shi ne. sannan kuma duk dogarin da mutum zai yi ne zai dogara daidai da malikiya to idan ka ga cikin al na akwai babi na ƙiyamu ramadan an tambayi maliku cewa mutum ya je a cikin jama'a ko a gida shi ya fi. Malik ya ce shi abin da ya zaɓa mutum ne a gida shi ya fi amma in ka ci gaba da karanta wannan babu za ga inda aka kawo sai na umar da yadda sabai ke yin jam'i kuma duk a cikin wa ta kuma. yanzu kenan in ka ce ta tahajjudi bid'a ce me ya Malik ya ce shi ya fi zaɓar a gida kan a masallaci a ce masallacin ba daidai ba mun gane kuma da zai ce mata masallacin ba daidai ba ce to ga hadisi can ko nufi ya ce idan sa alhadithu fa huwa madhhabi dan nabi ke inganta shine mazhabin amma mutum saboda san zuciya wai sai zai rinka wai wai wai wai tahajjudi ga yake malalaci ne kai ba ka zuwa masallaci da kai ba ko kuma kai amarya ba ka san karbi da wannan amaryar dukkan dare to shine kake wannan kake kai ta bid'a wai bid'a wani ma saboda tsabagen rashin kan gado wai sai wai da tahajjudi da maulidi ne tsaye. wani riba? to wannan kan zuciya ne wani ma ya faɗa ya ce wai ka yi a jami'i ka zauna a gida ka karanta kulhuwan nahu wai ya fi ka je harafin makka kai wannan ta tahajjudin a harafin makka to kaga wannan an shi kowa jahilci wannan shi kowa jahilci da hadisi nan abu hadisin Abu Dhanna al-Bifari ya tabbatar da falalarsa da in kai a cikin a yanki na dare za a rubuta ma duka daren sallah kake amma saboda son zuciya da ƙungiyanci da mazhabanci da ta'assubanci kuma mazhabin ma ba a yake yadda ya kamata a jiya da kowa da jawo da tunkura a kan mara gane ha abin da ta muke gina musu almudawaratul kubra littafi ne da suka yi da shi kuma ka karanta mota ka karanta al-istizkar ka karanta at-tamhid ka karanta littafin malikiya na farko ka ga me aka saka shi me al-mudawwana ke ya kana nan hankali ne daban saboda shi mutum bai kawai ta bi a shi ya yi wannan ba kawai shi ne saboda mutum ɗan bida a ne shi ya yi kansa wani kuma kawai kare ne na samun malikiya ne ya yadda ya rusu sunan da zan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar da ba Allah ya da malam yake wala junuban haka wanda yake a halin janaba wanda yake a halin janaba ba zai ba zai shiga masallaci ba illa abiri sabilin sai dai wanda yake dan tafarki ya je zai wuce cikin masallacin hatta tattatu shi kuma wannan sai kun yi wanka malam yake malamai suka ce la tadkhulul masjida wa antum junubun kada ku shiga masallaci a hannun kuna da dara illa adri sabilin sai mai wucewa cikin masallacin tamurru bihi marman ka wuce wa tadri ba zama ka yi a ciki ba to wannan aya ko wannan gaba ta wannan aya da ita ne malamai da yawa ta kafa hujja cewa haramun ne akan mai janaba ya je masallaci ya zauna muna gana amma ya halatta ya je wuce da cikin masallaci misali gidan ce na nan ya biyo ta nan ya halatta ya nan ya wuce amma ya zo da yana da janaba to waɗannan malamai suka ce a haka mace al'am ya haila haka wasu suke nufasi muna gana amma da cikin malamai sun ce ba za a wuce ba ne ko a zauna saboda kar a ɓata gurin amma in an aminta daga ɓata wasu za a iya za a iya wuce za a iya zauna shi ya ta inganta shi ya sai na ali Allah ya kara masa yadda ya fassara wala junuban illa abiri sabilin yace la yaqrabu salata illa an yakuna musafiran tusibuhu aljanabatu fala yajid fala yajid alma'a fayusalli hatta yajid alma'a mana mutum ba zai je masallaci ya sallah yana da janaba ba sai in ya kasance matafiyi kuma ya rasa ruwa to wannan ya halatta shi ga masallaci ya kana da haka shi a nan gurin kaga ya fassara wala junuban illa abin sabili ina ce kan da ta karbu salata wa antum sukara to nan bayan kun mai janaba ma ba zai kalla ba a cikin masallaci sai dai dan wucewa zai yi wuce muna gane amma wacce fasara ta farko suna da kafari in kun kasance ba ku da lafiya ko kuna halin tafiya aw jaa ahadun minkum min al-ghaibi ko kuma ɗayan daga cikin ku ya je yayi bayan gida aula mastumun nisa'a ko kun shafi mata ma'ana ana abin da ko kun yi jima'i da su ko kun yi jima'i da su wannan shine abin da ake nufi don malamai a abdullahi ɗan abbas kuma kalli abin da malamai tafsiri suka faɗa auna mutum misa'an annan sun mai fasara guda biyu wanda da ke suka ce kinayatun ne anil jima kinaya ce ta jima'i saboda Allah ce wa in tsallabtu muhunna min qabli an tamassu hunna وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم idan kun saki mata kafin ku yi jima'i da su gashi kun fallanta sadakin da za ku ba su to sai ku ba ta rabin sadaki abdullahi ibn da ke cewa farin Allah ta aula masun nisa fara al-jima'i inda yake nufi shine jima'i sa'id ibn jubair yake cewa qala ibn abbas abdullahi ibn abbas yake al-lamsu wal masu wal mubasharatu wannan an gansu a cikin alqur'ani abinda ake nufi shine mai aljima kaga aka ce fal'ana bashuruhunna wa tubu ma kataba Allahu lakum ay fal'ana jami'uhunna haka almasu da allamsu sai ce walakin Allah yukanni bima yasha Allah yana yin kinaya da abin da ya ga dama haka Abdullahi ibn Abbas ya saka wani gurin yace walakin Allah karim yukanni bima yasha to amma waɗansu rikin malamai sai suke cewa abin da ake nufi da al'aula masumin nisa shine abin da bai kai jima'i ba abdullahi ɗan abu ya faɗa ce allamsu ma dunar jima'a wani gurin ba ya ce alkublatu min almas wa fiha alwudu na san kai cikin matarka to alwala kawai zaka sake abdullahi ɗan umar yana cewa kublatu rajulin ra'ata wa jassuhu bi yadi min almulamatati da kiki matarka ta ɗan jawo ta ka shi ma wannan yana cikin auna masu nisa faman qabbala imra'ata aw jassaha bi yadihi fa alayhi wudu ya san kai kiki ka ko ka rungume ta to wannan abin da zaka shine zaka yarda to kaga mun samu cewa aula masu nisa wannan sun ce abin da bai kai jima'i ba su kuma sa Abdullahi dan Abbas sun fassara abin da yake a matsayin jima'i na lamun gane amma ibnu jarir ne tabari a cikin tafsirinsa sai yake cewa magana ta gaskiya aula masumun nisa abinda ake nufi anan shine aljima'u duna gairi jima'i ake nufi to kaga nan gurin idan an ce jima'i ake nufi shine wa in kuntum marza ala safar in kasance a halin tafiya ba ku da lafiya ko a halin tafiya aw ja ahadun minkum min alza'ifi ko ɗayan ku ya zo daga bayan gida Aula la nisa ko kuma kun sabi da iyalanku falam tajidu ma'an sai zan to cewa kuma ba ku samu ruwan da za ku kau da wannan hadafin ba kuma nan ma shafar za ta shiga me yasa za ta shiga idan wannan zai yi wasanni da matarsa ba jima'i ba har ya zubar da mani ka zo ka ya kama shi haka idan ya je ya sadu da ita amma bai yi inzali ba ka ga nan ma ya kama shi to shine falamta juma'a? sai ba a samu ruwan da za a yi wannan wankan ba to da haka fatayamma musa aidan ba. sai ku nufi doron ƙasa mai ƙarfi sai ku shafe shi sai ku ce mamaci in za ku ce mamaci famsa ko bi wujuhi kuma a yi ku za ku shafi fuskar ku ne da kuma hannayen an gane yanzu ke na duk mutumin da bai da lafiya ba zai iya amfani da ruwa ba duk mutumin da bai da lafiya ba zai iya amfani da ruwa ba muna gane ha ta da yake mama shi sa wancan da ya zo kanta ya fashe an je yaƙi an dawo zai yi kinwa kace sai wanka yi wanka ruwa shigan mai kai ya mutu manzo Allah sai sallama yake cewa qataluhu qatalahum Allah ala sa'alu iblam ya'lamu malaka tambaya ba su sani ba inna ma shifa'u al-ayyi as-su'al maganin jahilci shine tambaya maganin jahilci shine tambaya maganin jahilci shine tambaya to kaga kenan in baka da lafiya za ka amfani da ruwa in kana halin tafiya duk baka za ka kirma ko da ma ga ruwan in dai za ka cuci ka amfani da kirma haka in karaka ruwan za ka kirma haka halin tafiya haka in ka shiga bar ɗaki ka babu ruwan haka kuma idan ya zanto cewa ka yi mai ka taɓa mata ko ka yi matarka ko ka yi jima'i da ita ba ka samu ruwa ba sai ka kirma kirma za ka shafi wato za ka shafi a fuskarka da kuma hannunka za ka shafi fuskarka da kuma hannunka to shi ka zamu da malam yace istanbata kathirun min al min hadhihi alaya annahu la yajuzu tayammum li adami al illa ba'da talab al baya halaka kai kiruma da ruwa sai in kane ruwan karasa sai kane makarasa amma ta talabu fa lam yazidu zada lahu hina ila hina idan tayammum in lokacin da kane ruwa baka samu ba a wannan lokacin ya halaka kai kiruma idan mun kalla hadisin Imran ibn Husayn يسي لليما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يسلم لم يسل مع القوم فقال زال أن يسلى في يوم سأجي في أي سلى زال سيت ميش سيت يا فلان يا كيوان ما منعك أن تسلي مع القوم ميانا في سلى كارد مساهين سيت ألست برجل مسلم كما مسلمين قال بلى يا رسول الله كما كان من مسلمين walakin asabanni janabatu wala ma sai dai janaba ce ta kama ni ko babu ruwa kana sai ce alayka bis-sa'id fa innahu yakfi ina umarka ka da kai amfani da ƙasa lalle wannan kasa za ta ishe ka kaga dai sai an ruwan sannan za a yi sannan za a za a amfani da da wannan wannan ya samu kallari da ke cikin sai muslim hadisin huzaifa manzo Allah ya ce ku bilna ala nas bi salati an fi ma kan mutane da abubuwa guda uku jilat sufufuna fa sufufil malaika an sanya tsawon ya zama tsawon irin na mala'ika na uku na biyu wa jilat lana al-ardu kullaha nasila an sanya mana kasa da zama masallaci wa jilat turbatuha lana qahuran sannan kuma kasa ta zama karki a gare mu idan lam najid ma'a mu samu ba kaga dai sai an rasa to sai ce sahu hudu juni kuma a yi na ka ita ce mama ana yin ne a matsayin canjin alwala idan an rasa an gane ko to ya ake ne ijma'i ne na cewa fuska da hannu kawai ake shafa to amma wala ne sai sabani to fuska da hannun iya ina to magana ta farko ce ma zan bashafi shafi'i a ƙarshe annahu yajibu an yamsa alwajha wal yadayn ila almirfaqayn bi darbatayn sai yace abin da za a yi shine za a shafi fuska da hannu zuwa nan sai da hadisin da aka fauja da shi wannan hadisi ne bai muna gane amma magana ta biyu shine za a shafi fuska da hannu da shafa guda daya in ka sa sai ka shafa hannunka sannan sai ka shafi fuskarka shi kenan shi ne ke mawa mukalla a jisun abdurrahman ibn adda an abiji an rajulan aka a umar fafa wani mutum yi gurin umar ta yi in ni a jinnabutu falam a jidma'an fasa da umar ya ce na yi janaba ban samu ruwa ba sai umar ya ce za ta sanya ta ci amma ya tashi yake masa amma tazkuru ya amiral mu'minina id ana wa anta fi sariyatin fa ajlabna yanzu shugaban musulmi ka manta wata ran mun tafi wani yaki tare da kai ni da kai duka sai jama'a ku kama mu falam najid ma an dun samu ko ruwan da zamu amfani da shi ba fa amma anta falam tusalli kai baka sallah ba wa amma ana fatama fatama aktu fi turab ni ko sai birjima ko a cikin aka fa sallaitu sai ne sallah فلما أتينا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك لا نمكن نقول من زعل كان جاء متعة نسي جنوا تيجي كامم كي تأتي إن شاء الله نكمل من يوم الجمعة إن شاء الله كما زعل إنما كان يكفي أي أمار كذا يأشيك وضرب النبي بيده الأبد ما زال تبدك عن نسكك عن أكا ثم نفق فيه سنسي يهوري ثم ومتى وجه وسيا شافت كسا وكفيه لكم شافنا نسشيكنا يا جماعة an gani, an gama ce mana to da haka ake kaga umar yana gaba da ammar amma ammar yanzu da sunna ya karfa to haka ake addini ba ka lokaci duk abin da ka faɗa kawai daidai ba ne ba mutum yana zari yana cewa wai wai wai ta addini wai bid'a ko kunya waye ne wai bi aji wanda in zaka zo da wani fa sura kai inda suka fi ja'i shine 36 da mazala ya sha uku ya sha ɗaya wasu na sha 23 wasu mata ce ba iyaka kawai saboda mutumin nan hadisin bukari da ya tambayi manzon Allah ya zan yi sallar dare ce salatul laili masna masna in ka tsoron alfudu zai ce to sai ka wuce na alamun gani a ringa irin da ilimi amma addini yanzu an da shi kungiyanci shi yasa yana daga cikin hadarin da muka shiga matsalolin da muke cike cikin gani suna mara wahalar warware saboda kowa bai yadda a mai gyara ba bai yadda kowa bai yadda a mai gyara ba kowa abin da yake so shine kowa abin da yake so shine a kawai duk abin da ya daidai ne ba ku yan taka da kiske da wannan ba masu addini wannan iya daga cikin abin da zai sa ka tarawa Sheikh Abdullahi Balalu Sheikh Abdullahi Balalu dole ka kara maka domin ya gamsu duk abin da mutum zai zo da shi in yana da goyon bayan Qur'ani da hadisi da tabai ko ba wanda ya taba yi a kungiyar nan kai kana da shi to in ka zo da shi za a karba za a yi aiki da shi kuma wannan shine ilimi kuma shine jagoranci domin ka yadda shugabanninka su ne ƙur'ani hadisi tabai muna da sama da su amma kawai ka zo ka kafa majalisa ko ka kafa ƙungiya ta ce dole ra'ayinka shi ne ra'ayi a ina ka taɓa yin addini da ra'ayinka yanzu na sayar na umar nan yana cin alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin amma sayar na Umar an mai gyara kuma ya karba an mai gyara karba sayar na Abubakar al-Mughira ibn Shu'ba da Abdullahi ibn Rawaha sun mai gyara akan gadon kaka ya karba wanda wannan al'umma ba taɓa ganin mutum mai ilimi ba kamar yadda shekul islam ya faɗa a cikin minhajin sunnatin nabawiyya irin sai na abubakar da kuma na ula shi ka lokacin da umar ya mutu Sai na umar yake cewa an abdullahi masu yake cewa ya ce kaso tara daga cikin goma ilimi ya tafi amma ana muku gyara suna yi duk wanda gaba ya taɓa gyara ba gaskiya ke da ba ba ga ke nema ba shi za ga cikin izala da shugaba yake jagoranci shugaba Abdullahi Balalau za ga tana da wayewa tana kusa da sunna ba ta kankame wata mazhaba ta ce dole sai wannan mazhaba ba a'a in dai hadisi ya inganta to ka kawo shi za a yi izala da shi shine addini da kuma ka ke addini amma saboda ƙungin ce ga mutum ya suka sunnar manzal sallallahu alaihi wasallam ko bai dan ba har yana fitowa ya kan jalle a da alfari yanzu hankali zai ɗauki wannan maganar ka ce wai ka shiga gidanka kai sallar tarawih da kulhuwan lahu wai ya fuka je harafin makka wannan irin jahilci ne dan hadisan da suka nuna in kai sallar nan tare da liman za a rubuta ma duka cikin dare kuma ko ma ka karanta almudawwar ko da nuna maka da abubuwan da suka kawo bayan fatawan malik da suka kawo makila ba karanta malikiya ka san kamar yan bid'a ne suna zuwa ce ai bai karanta mutakar ba ai ka dauka mutakar ba yana da cikin ummahat na na malikiya babu ya ciki a karni na karba aka yi shi ga lissan da aka rubuta tun karni na biyu karni tun karni na uku a zama rubuta su wanda ko malikiya ne amma ta mutane sun da abin da sauransu to wannan ra'ayin na cewa kowa sai an yi abin da yake shi to waɗanda suka fi samun wannan ra'ayin su ne 'yan siyasa kafin 'yan siyasa ba ruwan kai ba amma jira yake nan kana karatun nan kawai ka faɗa abin da yake so in ka faɗa abin da ba so ka sha zai to wannan ya za kare nan ya zafi a ƙasar nan a ƙasar nan don mutum ya yi wa Isra'ila da Nathan ya mummuna addu'a suka a kama amma su da sun yi suna nan ba dare ba da suna yin musu ko ba wanda ke kama su wasu ne fa zuwa ce wai wai shari'a da aka yi ta a cikin na arewa garin mutum ne wai sai an cire shari'a sai an cire shari'a amma an kasa maganin su bella turji to wannan shari'ar ko kun cire ta a cikin littafin mu a jinin mu take kuma shari'ar nan ta mu ce mu muka ce muna yi kuma constitution din Najeriya kofi ne na constitution na America kuma akwai freedom of religion akwai yancin addini a section 38 da haka mu mun yadda da shari'a ko muna son shari'a kuma ba wani mai jan kunne duk masifar da yake zai sai mun fure shari'a a cikin tsari shari'a ta ce mana jagoranci shari'a muke so ba ne zai ce mana ba za mu shari'a ba sauran abubuwa da kuke mana muke kyale ku lokaci ne lokaci ne wata nan ce ku yi ma ba za ku domin Allah ba zai ba ku ci gaba da yin zalunci ba zai bari ba muna gani ha to wannan shi ke jama da matsaloli a rayuwa shi ke jama da matsaloli ka ga mun kamun kamun kafa yin adalci abubuwa shafi yake cewa kuntu qa'idan ma abdullahi wa abi musa yace muna zaune da ni da abdullahi da abu musa فقال أبو موسى لعبد sai abu musa ya ce abdullahi lau an na rajulan lam yajid alma'a lam ya ce da ake mutum ba zai zai tsinci kansa inda ya rasa ruwa to ba zai sallah fa qala abdullahi dan musa ce da sai abdullahi ya ce Allah tazkuru ma qala ammar li umar malaka tana abinda ammar ya ga umar ma Allah tazkuru ibba'atani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iyaka fi iblin fa asabani jama'a janaba fa tamarratu fi turab فلما رجعت الى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرت فذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انما كان يكفيك ان تقول هكذا رواية رواية muna ganewa idan muka la hadisin sahihai hadisin Umar ɗan Kasuwa asali hadisin Jabir ɗan Abdullah da yace an ba da abubuwa biyar da ba a ba kowa ba to daga ciki akwai maganar kaka da sauransu abin da ke ƙarƙashin wannan aya me dalilin da ya sa aka saukar da taimama me dalilin. ne wani riwayanci aisha ce ta ara abin wuya a wajen ‘yar uwarta da za a yi wata tafiya zuwa wani yaki ce wannan abin wuyan ya faɗi Me ya faɗi can nema can nema ba ta rasa har sallah ta same su babu ruwa sai suka sallah ba ba ba ba ba sai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi shi ne sai aka saukar da wannan aya kace ba ma an Aisha shi sa Usayd ibn Hudayr Usayd ibn Hudayr yake cewa Aisha jazakillahu khairan فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه, kaira. خيرا yace Allah ya ka miki da alkhairi ba wani abu da Allah zai saukar miki wani al'amari wanda kike ki face sai Allah ta bara ko ta'ala ya sanya wannan abin ya zama alheri a gare ki da kuma sauran musulmi mun gane kuma da kanta ba da labarin cewa mun fita a hannun wata tafiya har sai da muka je wani guri sai abin ya da yanki manzo Allah ya tashi yana nema mutane suna nema ko babu ruwa da haka mutane suka ga sai na maka cewa da Aisha ta tsayar da manzo Allah ta sallama da musulmi wajen neman abun wuyanta kuma ga shi ba mu da ruwa wanda sai na abakar ya zo ya same ta ta yi manzan da ya yi ya yi tsoro da cinye ta aisha ne sai ya ce mu da ke ke ce kika kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba babu ruwa aisha ne ce sai na abakar ya mun fada su sai ya faɗi duk abin da zai faɗa har ma yana tsunkuni na a jikina irin abu zo ya yi laifi ta ce amma abin da ya sa ban motsa ba saboda kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance akan cinya ta ba da son motsa ya farka daga nan maza Allah ya farka ba ruwa har aka har har gari ya waye to daga nan sai Allah ya saukar da ayar aiki mama shi ta Usayd ibn Hudayr yake ta ma hiya bi awwal barakatikum ya ala Abi Bakr wannan ba ita ce farkon albarka ku ga ku iyalan abubakar Bakar sai ce fa ba'athna al-ba'ira sai muka tayar da wani rakumi allazi kuntu alayhi wanda nake akan sa fa wajadna al-'ifda tahta ima ga wannan abu mai a ƙarƙashin sa na lamun gane sai ma ga wannan abun ne ka kashi shi. wannan shine akan saukar da ayati ma ba kuma wannan shine karshen darasin ma yau abinda na faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu nada. wannan ne kuskure Allah ya mana afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan Allah ta'ala kai mu jibi karfe 4 da rabi zamu rufe wannan tafsiri na ranar lahadi yau ranar lahadi za mu rike sai kuma shekara mai zuwa idan Allah ta baraka wata ta'ala ya kai amma wannan ba zai hana kuma tafsirin mu na sati sati ba amma dai wannan za mu ajiye sai shekara mai zuwa Allah ya sanya mana albarka Allah ya karba mana ya ba mu a da addala Allah ya zauna mana tsakan mu lafiya Allah mu cikin sai ce ba mu zaman lafiya ya ba mu abin da lafiya za ta ci da ma taimaka wannan shi muna da Allah ya raba mu da talauci da fakara da tsiya Allah ya raba mu Allah ya saka mana yadda muka saba zuwa a cikin jannatin makomanmu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 Allah duk wanda yake da hannu a ciki Allah kai mana maganin sa Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah Allah Ừ, ờ, anh anh الكعب يلي الحمد لله Mana wannan wannan wata നല്ല നല്ല നല്ല മരം yana me yasa baka sa gudanar da na kyau mai bincin ba kuma daga ba ku eh? zane ah, ba ne ka Allah ba ba abubuwan Thank eh? you.

我们不是。